filubsil halkaci wal khayt wa nahwihi ma misli zalika kada mutum ya dinga sa irin waɗannan abubuwan abinda zaka rike tofi da azkar da karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ma muta'awwidhin bi mithlaihima babu wani abu da zai tsare ka a duniya kab in dai tsare kake so kamar falaki da nasi ba wani in dai ka rike falaki da nasi to kafi karfin duk wani makiyinka wallahi duk abin da za a yi maka a duniyan nan ka rike falaki da nasi ka karya shi sawa'un baki ne sammu ne sihiri ne ehm, kambun baka ne kulumboto ne duk kwankwamai ne duka ka gama da su ka rike falaki da nasi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aikace Allah an zai kwanta sai ya haka da hannunsa sai ya karanta qul lawa da falaki da nasi sai ya tofa sai ya shafe jikinsa ya haka haso uku idan ba shi da lafiya sai na aisha ta kama hannunsa ita ta tofa a jikin hannun nasa ta dinga shafa masa hannun nasa a jikinsa ta ce abin da ya sa ban shafa masa hannuna ba saboda hannunsa shi mai albarka ne to kamata a shafa masa hannunsa da da hannunsa sallallahu alaihi wasallam to yasa ka ga hatta azkar da muke na saba da masa ai ana yin kulhuwar lahu uku falaki lahu uku falaki nasi a azkaru sabahi wal masa amma bayan sallolin farilla gaba ɗaya biyar ɗin ana kulhuwar lahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya aitar kursiyu ɗaya amma a cikin kun sa akwai manci tsakanin zikirin bayan sallah da kuma zikirin safe da yamma haɗe su muke saboda mafi yawan zikirin safe an fi yinsa bayan sallah asuba zikirin yamma kuma an fi yinsa bayan sallar la'asar to sai yake haɗuwa wancan yake haɗuwa da na sallah bayan asuba wani kuma yake haduwa da na sallah bayan la'asar to sai ka gama na sallan sai kuma kai na yamma kamar yadda wancan sai ka gama na safan sai kuma kai na to wannan uku da ake cewa kulhuwan lawo kafa uku ba wai a cikin azkar din bayan sallah yake ba a cikin azkar din safi ne da yamma shi na sallah farilla duka biyar din kulhuwan lahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya atar kursiyu ɗaya amma na bayan na azkaru sabahi wal masa qul wallahu uku falaq uku nasu uku ayatul kursi ɗaya ita ayatul kursi ɗaya ne hakan ka zo kwanciya qul wallahu nan ce dai uku falaq uku nasu uku tofa a hannunka ka shafe jikinka wannan shine tsari shi yasa waɗannan azkar guda biyar ko shida ne in mutum ya rike azkar ɗin nan guda shida da salloli guda shida da azkar guda shida to shi kenan sai dai ka ji in ka ga abu ya same ka daga Allah ya taho ba daga mutum ba shi ko na Allah ba mai tare shi sai ya zo amma zai zo da sauki azkar as zikirin safa da yamma suna na cikin hisnul muslim a cikin littafin al-azkar a cikin littafin gasunan da yawa waɗanda aka tattaro daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka rike waɗannan azkarus sabahi wal masalih sannan na biyu zikirin bayan sallolin farillan nan guda biyar mutum ya rike su ya dinga yin su sannan na uku zikirin shiga ban daki da fitowa na hudu zikirin shiga gida da zikirin fita daga gida na biyar zikirin shiga masallaci da ko fitowa daga masallaci sannan na shida zikirin cin abinci da kuma zikirin bayan gama cin abinci waɗannan a rike su da kyau salloli kuma ba dama farilla tana na ita ana yin ta wannan ba a kanta ake magana ba rawatib guda goma sha biyun nan ko guda goma bi kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba goma kenan ko hudu kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba ya zama sha biyu kenan to ka rike waɗannan sannan sai kiyamun laili ko shafi'i da wuturi ka rike shafi'i da wuturi mafi karanci raka'a uku shafi'i biyu wuturi daya sannan salatu duha ka dinga raka'a hudu kafin ka fita kasuwa ko ka fita gona ko ka tafi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi kudisi Allah ta'ala ya ce wa zai dinga raka'a hudu da duha ni kuma ba shi kariya har zuwa faduwar rana wannan yana cikin sallar da mutum zai ka rike waɗannan salloli shafi'i da wuturi raka'atul fajri salatu duha a ƙiyamun laili shafi'i da wutiri da kuma rawati mutum ya rike waɗannan sallolin saboda sallah tana ƙara mutum kusanci da kuma kariya da sauransu sannan ya ce a ah,